قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين ya kai wannan manzo ka ce masu sanin lokacin tashin alkiyama yana wajen Allah ba wanda ya san yaushe ne sai shi ni kaɗai mai gargaɗi ne gare ku bayyana ne.